Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan a cikin wannan shiri namu mai albarka. Darasin mu ne yau zan faɗa muku kan cewa shin kun san wayar ku tana dauke da 30 gig wanda ba ku san ni ba akai? Duk yawanci mai amfani da wayar Android ko ma ba wayar Android ba ko iPhone dai ko wani abu to amma akwai yawancin yiwuwar abin ya fi akan wayar Android tunda misali idan ka duba Android waya ce ta Google shin kun san kan cewa wayoyin ku na Android suna dauke da 30 gig jama'a da yawa ba su sani ba wani zai ce a ah, to ya aka za a ce mu akwai tati gig to a wannan shirin namu ku biyo mutum daga farko a ƙarshe za ku ga wannan tati gig din saboda mutane da dama ba su san da shi ba to amma kafin na nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a kasa ku danna mun shi sannan ku danna mun ƙararrawar sanarwa inda za ku dinka samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki ina ga kowa fatan alheri ku biyo mu ku sha kallo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku wani boyayyen tati gig a wayar ku ta android wanda mutane da dama ba su san da shi ba so da yawa zaka ga mutane su kawai abin da suka sani da space din kan wayarsu memory din kan wayarsu kawai shine gurin ajiyar abubuwa ma'ana ba su da guri da ya wuce wannan ko da ya cika sai dai su ga suna goge-gogen abubuwa amma ba su san kan cewa wayarsu tana dauke da 30 gig na space ba storage wanda ba kowa ne ya sani ba ko kuma ko ka sani amma baka san kan cewa suna dauke da wayannan 30 gig din ba wayannan abubuwa ba komai bane wanda kamfanin android shi ya yi su ya sako su akan wayarsa amma kan cewa wayannan abubuwan space inda yake kansu 15-15 gig ne idan ka haɗe guda biyu manhajoji ne guda biyu idan ka haɗe su za su baka 30 gig na storage na ajiye abubuwa wayannan manhajojin kowace wayar android tana da shi ba kowanne bane illa wannan google drive Google Drive da kuma Google Photos wayannan kowace wayar Android idan ka duba tana dauke da shi wannan daga wannan Google Drive yana baka damar ajiye abubuwa ne 15 gig ma'ana gig 15 na space wannan kuma ah, ah, photos ɗin shi ma yana baka 15 gig na storage na ajiye hotuna misali hotuna kan wayar ka sun yawa za ka cika sai ka zo nan ka ajiye su ka ajiye 15 gig za su baka dama ka ajiye kuma ku sani kan cewa kowanne idan ka haɗa yanzu 15 gig da wannan 15 gig idan ka haɗe shine 30 gig to google ne suka ba ku wannan space in ku dinka amfani da shi amma mutane da dama ba su san kan cewa kowanne daga ciki space bane kowanne 15 gig 15 gig idan ka haɗe kana da 30 kuma wayannan eh, space din da kuka gani an samu na drive da photos in 15 15 gig din da ya zama 30 ya fi asalin storage in kan waya mahimmanci saboda me saboda duk abin da ka ajiye a nan gurin ba zai taɓa bata ba ko canja waya kai ko kogewa kai ba zai taɓa bata ba to yanzu ya zamu a misali mu ce zamu saka hotunan mu a cikin Google Drive din nan da zamu samu space akan waya misali waya ka ta cika kana so ka ajiye wasu hotuna sai ka zo kan Drive din nan zai baka space na 15 gig wannan ma zai baka space na 15 gig na ajiye hotuna wannan Drive kuma zaka iya ajiye bidiyo ne waye waye dai da duk sauran abubuwa da ka sani na kan waya ka zaka iya ajiye su a nan a matsayin 15 gig idan ya cika sai ka zo nan ma sai ka ajiye abubuwan ka hotuna za su baka 15 gig kaga 30 gig kenan guda biyu to idan ka zo ka gani a nan gurin ko da a ce baka gani a wayar ka ta android ba za ka iya shiga cikin play store nan sai kai sacin din su idan kai sacin kamar haka za ku gani sai ka zo ka rubuta google drive ko da a ce baka gani akan wayar ka ba google drive kowace waya ma ta android yawanci tana zuwa da shi sai kai sacin kana yin sacin kun ganshi shi google drive kowace android idan ka duba zaka gan shi to suna baka space ne na 15 gig da zaka ajiye kayan ka kun ganshi wannan google drive sannan kuma ɗayan google photos kun gan shi shi ma gashi na akan waya kowace waya yawanci android zaka gani idan ka gani zaka iya zuwa kai updating ɗinsa to menene zamu ci gaba yanzu sai ka zo kan nan gurin misali 15 gig ɗin da kake so ka gani yaya za mu yi magana mu ga 15 gig ɗin da muke so mu ga 15 gig ɗin to yanzu sai ka zo ka shiga misali yanzu ga mu drive sai ka danna akan nan kana dannawa a kai idan kana so ka ga space ɗinka na 15 gig ɗin da suka baka ga guri nan da aka yi layukan nan guda uku kun ga haka sai ka zo nan gurin da aka rubuta settings haka sai ka danna kun gani storage 15 gig of 15 gig ma'ana ma ni ban ma cinye nawa ba da akwai ragowar space da yawa akan akan 15 gig dina har yanzu ban cinye ba idan na cinye za ku ga zai ragu zai dinka raguwa daga nan zuwa nan to wannan ita ce 15 gig idan muna so za mu sa kaya mu dinka sawa a kai sai ka dawo baya kana shigowa cikin sa kamar haka google drive din ga guri nan haka sai nake so zan ɗaura wani abu in ajiye a matsayin storage ya ci wannan space in 15 gig din da yake kai sai in danna a kai kana danna misali sai bari mu dauko hoto yanzu ga hoto a nan gurin sai mu danna a kai muna dannawa sai mu jira sai mu iya hau kun ga yanzu gashi nan yana hawa kan storage ɗinmu na 15 gig din nan wanda aka google suka bamu shi ma haka ɗayan photos shi ma haka yanzu misali kun ga yanzu yana hawa to shi ma ɗayan haka yake da 15 gig photos din nan shi ma 15 gig kun ga wannan da 15 gig wannan da 15 gig idan ka haɗe 30 gig to wannan su ne 30 gig guda biyu da kamfanin android ya samarwa mutane masu amfani da wayoyinsu ko kuma masu amfani da products in google wannan drive da photos kowanne 15 gig 15 gig ne za ka iya ajiya a cikinsa ma'ana ka samu 30 gig to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda za ka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki